عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako da muke karatun littafin mukaddima fi usul tafsir na shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikinsa a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar tara ga watan al-muharram na shekarar 1442 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 29 ga watan takwas na shekarar 2020 ta miladiya muna karatu a cikin eh, a cikin littafin mukaddima fi usulul tafsir na malam kuma ya kawo mana hanyoyin al-istidlal hanyoyin kafa hujja da hanyoyin da ake bi gurin fasara alkur'ani to yanzu ya kawo mana hanya mafi kyau na fasara alkur'ani shine babin da zamu tashi yau inda yawa suna da faslun fi ahsani turqi tafsir fasali da ke bayani akan hanyoyi mafi kyawu na fassara alkur'ani za fasara fassara alkur'ani ta wace hanya ya kamata mu fasara ya ya kamata mu dauki fasara sa to wannan shine darasin mu na yau insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله فصل في أحسن طرق التفسير فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر مالا يتي فصل في أحسن طرق التفسير wannan fasalin saboda muhimmancinsa malam ibn kasir a mukaddimar tafsirin shi ya dauko fasalin gaba daya ya zuba shi da lokacin da ka tashi kawo wannan maganganu da shekul islam ya yi cewa in za ka fasara alkur'ani to ga hanyar da za ka bi ya ce fa'in ƙala ƙa'ilun idan mai faɗi ya ce ma fama ahsanu turki tafsir waɗannan hanyoyi ne mafi kyau da za a bi a kai ga sanin tafsir ya ce faljawabu ansa ita ce anna a sahar turki fi zalika mafi kyawun hanya cikin haka ma'ana gurin tafsiri shine an yi fassara al bil-ƙura'ani a fassara alkur'ani da al da fassara alkur'ani da alkur'ani take yace fa ma ujmila fi makanin fa innahu qad fussira fi mawdi'in akhar wani abu da aka dunkule a wani guri to zaka samu a wani guri an fassala shi an kawo shi a bayyane kamar da Allah ke cewa talaqa adamu min rabbih kalimatin annabi adam ya sadu da wasu kalmomi daga ubangijinsa kaga na an ce kalimatin wasu kalmomi mujmal ba ai bayanin su ba amma a can suratul araf Allah ya ce qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaga ce na ce waɗannan su ne kalmomin da Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimat to ya irin wannan shi ake nufi da tafsirul qur'ani bil qur'an shine fa ma ujmila fi makanin abinda aka kawo bayanin shi a dunkule al-ijmali shine faɗin abu a dunkule kamar nan da aka ce kalimatin kalmomi kaga a dunkule suke ba tare da bayani ba wadannan irin kalmomi yace to zaka samu qad fussira fi mawdi'in za ka samu a wani wuri an fassara su daki daki haka nan yace wama wa maftusira fi makanin faqad busita fi mawdi'in akhar haka hakanan abin da aka da uktusira aka kawo shi a takaice a wasu wurare a wasu wurare sai ka same su an shimfiɗa bayani a kai kamar kisar Annabu musa da kisar annabi nuhu da Annabu hudu da Annabu salihu da allah ya kawo su a suratul zariyat haka dai allah ya kawo su muktasar a takaice cewa fi musa iz arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin فتولى بركنه وقال ساهر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو mulim kaga ayoyi uku nan kawai a zuwa gaba da kisar annabi musa yanda in ka zo suratul daha ko ka zo suratul shu'ara ko ka zo suratul a'raf zaka samu an shimfida bayani akai haka nan kisatu hudu wa fi adin id arsalna alaihim ar-riha al-aqim ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alatu karramim shikenan aya bi kawai an gama bayanin kisatu hudu yayin da ka zo ki suratul hudu ko ka zo suratul a'raf za ka samu an shimfiɗa bayani a kan kisar fiye da inda aka kawo ana haka nan wafi samu da ya ƙila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa akhadathum sa'iqatu hum yanzurun famastata'u min kiyamin wa makano mun muntasiri su ma kaga aya uku kisa su ta kare in ka koma wani guri wasu surori irin su shu'ara irin su hudu irin su araf za ka samu surar kisa samudu an kawo ta a shimfiɗe hakanan wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqina inta qauma nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqina kaga an takaita ta sosai an yayin da suratu nuhin zaka samu an shimfida bayanai fiye da nan a suratu hudu zaka samu kissar an shimfida bayanai fiye da aka kawo ta nan da sauransu to wannan su ne duk waɗannan misalai ne na inda alkur'ani ke fassara alkur'ani ne wani wuri da aka kawo bayanai a dunkule to aka samu wani wuri wannan bayanan an kawo shi a bayyane a fassare wani wurin da aka kawo bayanai a takaice za ka wani wuri an shimfida bayani a kai to wannan shine da na فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال, قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل, وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك ما لا يشف إن أعيا كذلك إذن هكا يجيزيان لكي معناك غذا سامو فسر آية لقاء القرآن ya ce to a nan fa'alaika bi sunna sai ka yi riko da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa inna ha sharihatun lil ƙura'an domin ita sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sharihatun mai sharhi ce lil ga alƙura'ani tana sharhi ga kuma wa muwaddihatan lahu kuma mai bayaninsa tana fayyace ma'anar alƙur'ani bal qad qala al-imam abu abdullah muhammad bin idris muhammad Ya ce imam shugaba abu abdullahi muhammad ibn idris ash-shafi'i shine imam shafii al-imam al-ma'ruf yana cewa kullu hukumin hakama bihi rasulullahi kullu ma hakama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa mimma fahimahu min alquran yace duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da shi to yana daga cikin abin da ya fahimta daga alqurani ma'anar wannan cewa duk wani hukunci da manzon Allah ya koya alakanta shi da alqurani ko bai alakanta shi da alqurani ba to wannan hukunci ne daga alqurani da aka ga bisa ga wannan duk wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da duk wani hukunci da ya zartar yana cikin fasara na alkur'ani an gane manufar imamu da wannan ko domin wani sa'in za mu ga wasu fassara da wasu bayanai na manzo sallallahu alaihi wasallam yana alakanta su da alkur'ani wani lokaci kuma za mu ga bayani ya zo da shi ba tare da ya alakanta shi da alkur'ani ba to shine ce to da wanda ga ya alakanta shi da alkur'ani da wanda bai alakanta shi da alkur'ani ba inda ya fassara shi ko bayanin hukunci daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba makawa ta fassara ne na alkur'ani to wannan shi yasa wannan ya kawo mana shi yace har ma imamu imamu shafi'i ga abin da yake faɗi yace qala ta'ala Allah yana cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah lalle mun saukar maka da littafi da gaskiya domin kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka haka alƙali yana hukunci ne da abin da Allah ya nuna masa ba lalle bane hukuncin nan da ya zama daidai yana yi wa abin da Allah ya nuna masa ya gani da hujjoji da shaidu da bayanai da komai ya gamsu yana iya ya zama na abin nan da ya gamsu da shi ba gaskiya bane yana yiwa duk an yi masa fojiri din sheku an masa fojiri ɗin eh, hujjoji sai ya gamsu kamar da maza Allah ya faɗa aka karara yace inna ma ana basharun mithlukum wa innakum takhtasimuna ilayya fa ahkumu lakum ala nahwin mimma asma ce ina muku hukunci ne gwargwadon abin da na naji yace duk wanda ne masa hukunci da hakkin da yake ba na shi ba yana sane ya karba to ya sani cewa garwashi ne na wuta in sha'a akhadahu wa in sha'a tarakahu kaga ya nuna hukunci na alkali bai sauya al'amura Allah shi ke da hukunci sanai tsayayye na ka kai hukunci gina kai ga abinda Allah ya ce ka gina kuma idan ka gina hukunci akan alamu da Allah ya ce maka kai ka bi ka gina a kai ko da ka yi kuskure ba ka da laifi a ce ka yi kuskure a kan cewa ga mai haƙƙi amma ka yi hujjojin da suka bayyana gare ka na wannan ne ka ba shi kuma ba shi ke da haƙƙin ba ba ka da laifi a gurin Allah saboda kai abin da kake iyawa kuma abin da Allah ya nuna ma kenan wannan shine Allah ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima kar ka zamanto mai husuma mai jayayya ga maha'inta wannan ya tana da sababin da na ji mun kawo ta a kamar da suka gabata na wani bawan Allah da ya tafi ya saci hatsi a gidan wani bai hure sannan sai ya tafi ya kai hatsin gidansa da ya kai gidansa sai mai yahudan ya tashi sai ga an saci hatsi kuma dinga bin yadda hatsi ya diga hatsi ana tafiya da shi yana diga har ya kai shi ga gidan wannan bawan Allah da kaza sai ce masa ai ga abin da ya kawo ni gashi gashi shikenan sai haushi da fada sai tara masa yan uwansa gashi shegen bai yahude ya zo yana so ya kala mun sata shikenan ba tare da neman dalili ba menene hujjarka ya aka yi haka kaga da sai su bai yahude menene hujjarka sai su ga lallai ga kaza kai ya kai kaza sai su bi lallai sai sun ga ina ya akai gero ya tashi daga gidan bai hude ya zo na amma sai suka yi watsi kawai sai suka tsaya suka kama kare shi har suka je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga bai hude nan ya zo ya samu wannan bawan Allah da ba a san shi da sata ba ya zo ya kala mai sata shine Allah ya saukar da wannan aya yace mun saukar maka da aya domin kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka kaga cewa tsakanin mutane ba ce tsakanin mu'minai kadai ba da ka hukuncin ka tsakanin mutane da wanda suka mumunai da wanda ba mumunai ba duk wanda ke da gaskiya in hukunci ya kama ka bashi gaskiyarsa to wannan shine mahallin shahid Allah ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi tahkuma domin kai hukunci tsakanin mutane kaga tunda shi zai hukunci tsakanin mutane kuma sauka masa da littafi kaga ba maka ya zama ne ya fi kowa fahimtar wannan littafin domin da shi zai hukunci kuma ya nuna cewa kenan duk hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin abin Allah ya sauka masa ne daga alqur'ani saboda ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas kaga istidlalin imamu shafi'i rahimahullahu ya kahu kuma ya samu madogaro mai karfi wa qala ta'ala Allah ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan maka da ambato shine alqur'ani domin kai wa mutane bayanin abin da aka saukar zuwa gare su kuma da fatan su yi tafakkuri da tunani kaga mun saukar maka da ambato wannan shine alkur'ani da aka saukar da manzo sallallahu alaihi wasallam domin yi wa mutane bayanin abin da aka saukar gare su kaga kenan bayanin alkur'ani yana kan manzo sallallahu alaihi wasallam ke bayanin alkur'ani ke iya bayyana shi duk wani yana nuna mana lalle akwai muhimmancin samun tafsiri mai yawa akwai muhimmancin samun tafsiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka nan waƙala ta'ala wa ma wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan yi yu'minun ba mu saukar maka da littafi ba wato alkur'ani. face dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani a cikinsa za ka abin da suke sabani a cikinsa Allah ya saukar da manzo sallallahu alaihi wasallam Qur'ani domin yayi bayani wannan shine muhallin shayi an saukar masa da alqur'ani domin yayi bayani kaga kenan bayani yana gaba yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan an saukar da shi domin hudar shari'a wa rahmatan da jin kai da ga mutane domin su yi imani haka nan wali hada qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala wa inni ukitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu yace ku saurara lalle ni an bani alqur'ani da kwatankwacinsa sa tare da shi menene kwatankwacin qur'ani tare da shi yani as-sunna sunna ita ce kwatankwaciyar qur'ani tare da shi yace wa sunnatu aidan tanzilu alaihi bil ita ma sunna ana saukar masa da ita ta hanyar wahayi kama yanzilul qur'anu kama yanda ake saukar masa da alqur'ani ta hanyar wahayi la illa annaha la tutla ko sai dai innaha an illa annaha la tutla yake ana ku annaha tutla ko dai ta zama la annaha tutla ko kuma li illa annaha la tutla kama tilal alqur'anu la annaha tutla eh in wanda suke da li ha kuskure ne saboda ba a cewa sunna li annaha tutla kama tilal alqur'anu saboda ba a karanta sunna kamar na ke karanta alqur'ani ba ka kambata sallah ka kama innamal a'malu bin niyyat kaga ba a karanta hadisi a sallah sai qur'ani to kaga kenan li annaha tutla kama tilal alqur'anu wannan ibarar ba dire bane amma la annaha tutla kama yutla alquran ko illa annaha la tutla kama yutla alquran waɗannan sune ibarori dan an samu nusar da daga cikin waɗannan to su ma'ana ta fito karara yace sai dai ita sunna la tutla ba a karanta ta kama yutla kaman yanda ake karanta shi shi alqur'ani kenan an gane ko to wannan shine bambancin su amma ka wahayi ne yanda aka masa wahayi da alqur'ani haka aka masa wahayi da sunna an gane saboda Allah ya ce ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai ya ce wa qad istadalla al-imam shafii wa ghayruhu min al-a'immati ala dhalika bi adillatin kathira imam shafii da wannan sa daga cikin a'imma gabanni sun kafa hujja akan haka da dalilai masu yawa wanda laisa hadha mawdi'u zalim wannan ba wurin shimfida wannan maganganu bane amma wasu gurare ya kawo waɗannan maganganu ya yi sashin faɗe to amma wannan a takaice yake kawo makasudi dai gashi wal makasu wal gharadu wal gharadu annaka taqlubu tafsir quran min fa in lam tajidhu fa min as-sunnah كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ, لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما, بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإثنان جيد نعم. ما لا يتي والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه مقصودي شين غرض شين ذاك بيتي تفسير القرآن لك قريش شيء القرآن fa'in lam tajiduhu fa min sunna idan baka same shi ba to ka bi tafsirin sa a cikin sunna kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yadda mazala Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li mu'adh bin jabal da mu'adh bin jabal hina a ila ilal yaman dan da aike shi zuwa ga yaman yace da shi bima tahkumu da me zaka yi hukunci قال سيتي da littafin allah لتافن fa قال فإن idan baka samu hukuncin a littafin allah ba fa. qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zan yi hukunci da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam qala sai fa illam idan baka samu hukuncin a sunna ita ma baka samu hukuncin a cikin ta ba me zaka yi hukunci qala ajtahidu ra'ayi yace zan yi ijtihadi ga ra'ayina fadaraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi sallallahu alaihi wa sallam ya yace da shi yace alhamdulillahi lalai wafaka rasula rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lima yurzi rasulallahi koko lima yarda rasulullahi an gane ya gobe godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya datar da manzon manzon Allah da abinda yake gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kun ga wannan shine abin da ke gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu na ganin cewa za a ce ba za a yi fassara da sunna ba sai in an rasa a cikin alkur'ani an gane ko babu ne kamata a sani shine cewa sunna da alkur'ani ba sa cin karo yau da suna cin karo ne da sai ka ce a ah, to me yasa ba za ka zo ka dauka ga sunna ba sai ka rasa alqur'ani ba sa cin karo da haka da ka samu ga alqur'ani shikenan in ma ka samu a sunna to za ka samu ta karfafa wannan fasara sannan kuma fassara da baka same ta alqur'ani ba idan ka same ta a sunna to daidai take da kamar ka same ta a cikin alqur'ani ya kaga babu cin karo tsakaninsu akwai yayi da dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasara kaman irin su ghairil maghdubi alaihim wal dhalin kaga maghdubi alaihim wadanda aka fushi a gare su duk wanda Allah ya fushi da shi yana cikin maghdubi alaihim dhalin batatu duk wanda ya bace sunan shi dhalun amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai fasara wannan ayat cewa maghdubi alaihim da ake nufi a wannan aya sune yahudawa dhalina sune nasara haka nan faɗin Allah da yake cewa wa iddu lahum mastata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl ku yi musu tanadin abin da kuke iyawa na kuwa karfi hukumatu bin amir ya hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala innal quwwata ar-rami ce kuwa da ake nufi ba kuwa ta karfin jiki ba a'a kuwa ta ramiyo harbi iya harbi da dabarun harbi wannan ita ce kuwa sai ga magana da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata yanzu duk dogaran da ake da shi na karfi da makami shine harbi harbi daga nesa iya harbi shine fada ka iya harbi daga nesa ka harba roka da tabbata yiwa mutane mutane adi kaga shine fada ya fi wanda zai rike bindiga kusa da kusa kuna kallon juna kaga wanda ke harbawa ta ta'adin da harba makami daga nesa yake yi ya fi ta adin harbi kusa kusa kaga kenan ala innal quwwata ramita hakanan ta'adin wanda zai harba daga kasa da wanda zai tashi tafi sama ba ku iya ganin shi kuma makaman ku ba sa iya kakkabo jiragen su kaga ta'adin da za su muku ya fi waɗanda kuna iya kusa da su sun san harbo makamai kuna iya kakkabowa to kaga kenan gwargwadon yadda kuka fi iya dabarar samun dama ta harbi gwargwadon da kuke da ƙarfi mu'alla shahid wannan fasara an samu ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan Hakanan nan ire-iren waɗannan fasarori suna da yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ke cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye ga salloli duka da kuma sallah matsakaiciya ko mafificiya ita ce salatul wusta wannan sallah mafificiya matsakaiciya malamai sun yi sabani akan ta ta inda babu wata sallah face sai da aka ce ita ce salatul wusta har wasu ma sun hada salloli biye da guda kaga da an ce babu wata sallah ita ce face ita ce salatul wusta babu wata sallah sai da aka samu wanda suka ce ita ce salatul wusta kaga bisa ganin kada yana da kauli biyar domin da salloli biyar kaga kina ko wadanda a gurin su isha ita ce wusta ko wadanda magariba ce wusta ko wadanda la'asar ce wusta ko wadanda azhar ce wusta ko wadanda alfajir ce wusta a gare su sannan kuma sai aka samu karin akwal akwai wanda zai haɗa wasu salloli da wasu wata da wata ya ce guda biyu su ne wasu da kaga daga nan sai akwal ɗin suka ƙaru Amma samu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗa a yawmul ahzab wanda yake cewa ai mala'una sai da umar radiyallahu anhu ya zo yana ce masa wallahi ya rasulullahi mutanen nan sun wace wallahi ba saboda damuwa da halin da muka shiga ban samu daman yin sallar la'asar ba har sai da rana ta kusan faduwa nan sallar alaihi wasallam ko kan har yanzu ban yi ta ba yace shagaluna mala Allahu quburahum wa ajwafahum naran mala'una an salati alwusda salati alasr Allah ya cika musu tukunkunan da kaburburan da wuta kamar da suka hana mana sallar wusda anan sai ambaci sallar wusda yace sallar la'asar kaga kenan wannan hadisin ya fassara mana an san fassara daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa salatul wusta ita ce salatul asr to ire-iren waɗannan suna da yawa da duk mai karanta tafsiri zai dinga gani da an samu tafsiri daga manzo sallallahu alaihi wasallam to yahbul masiru ilai domin duk wani tafsiri da za a kawo tafsiri ne na wani wanda ba masumi ba baka hada shi da tafsirin wanda ke masumi. haka nan duk wani tafsiri da za a kawo sa wani bayan na manzo sallallahu alaihi wasallam tafsiri ne na wanda bai fahimci ayar yanda ya kamata ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da alqur'ani ban yiwa a ce wani mahaluki ya fi shi fahimta qur'an da aka saukar masa hatta malaman hadisi suna cewa rawan da ya rawaito hadisi idan ya fassara hadisin to fassara shi ta fi muhimmanci akan wanda shi bai cikin wanda suka rawaito hadisi. saboda shi ya fi ta'allakawa da hadisin da haka fassarar shi ta fi muhimmanci akan wanda bai da alaka da hadisi to kaga wannan garawi kenan wanda hadisi kawai ya rawaito amma an ba wa fassarar da yawa hadisin muhimmanci akan wanda shi bai da alaka da rawaito hadisi to ya kake fito ga wanda aka saukar masa da alkur'ani a ce fassarar da yayi a hada ta da wanda ya koyi qur'anin daga baya kaga wannan bai yiwa to wannan shine wannan da haka fasara manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce madogara malai ce wa hadal hadisi fi masani wa sunani bi isnadin jayyid wannan hadisin na mu'az bin jabal yana cikin masanid yana cikin kuma sunan da sanadi mai kyau تفسير القرآن بأقوال الصحابة وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت, رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك بما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وخبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود نعم ومثل مثل عبد الله بن مسعود ما لا يشي وحين إذن إذا لم تجد التفسير في القرآن أولا لوكتي lokaci idan baka samu tafsiri a cikin wala fi sunna kuma ka samu tafsirin aya a sunnar manzo ba sallallahu alaihi wasallam yace to raja'tu fi zalika ila aqwali sahaba abinda zaka koma gare shi ya zame maka madogara wurin tafsiri shine maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahum adra bi zalika sun fi sanin haka ma'ana sun fi sanin ma'anonin alqur'ani saboda mai ga abubuwan da suka sa suka sanya su a matsayin da suka fi kowa sanin alkur'ani bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na ɗaya lima shahaduhu min alkur'ani saboda su suka shaida alkur'ani su suka shaida saukar alkur'ani shi yasa ka abu bin malik yake fassara ayat Allah yake cewa wa ala salasati alladhina khulifu da guda ukun da aka jinkirtar ya ce wannan hullefu ba ana nufin wai waɗanda aka basu baya wurin fita yaƙi ba ka'abu bin malik su uku ne basu fita yaƙin tabuka ba waɗanda kuma ba wai manafurci ba ne hana su fita a'a da imaninsu, da musuluncinsu, illa iyaka kasala ce ta hana su fita zaka sai da suka dawo da manzo sallallahu alaihi wasallam daga ka sai mutane suka dinga zuwa munafikai suka dinga zuwa suna kawo uzuri na karya amma waɗannan guda uku suka zo su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin al'amari sai ce wallahi rasulullahi ba mu da wani uzuri iyaka kawai kasala ce ta hana fita amma duk wani uzuri da kake gani na da zai hana mutum fita yaki wallahi ba mu da shi annabi ce waɗannan sun yi gaskiya sai ya sa mutane a ƙaurace musu uquba akan abin da suka aikata har na tsawon kwana hamsin sannan daga baya Allah ya saukar da aya da ta nuna Allah ya yafe musu shi ne da Allah ke cewa laqad Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al ta zuwa ƙarshen ayar sai aya da ta biyo bayan da sai Allah ya ce wa ala thalathati alladhina khulifu hakanan da mutane uku nan da aka jinkirtar da al'amuransu kaga kullifu an aka ce wane ya yi takallafa wani kaga takallafa ya yi fashi ta to da yawa mutane na iya ɗauka cewa takallafan nan na fashi ne ana nufin da guda uku nan da suka yi fashin fita yaki ya ce to ba haka aya take nufi ba kullifu a nan ana nufin waɗanda aka jinkirtar da su? saboda lokacin da muka kawo muka wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin halin da muke ciki na cewa ba mu da wata wani uzuri ke hana mu fita a daidai wannan lokacin munafukai ke zuwa su masa uzuri kuma da munafuki ya gaya musu uzuri su to kenan ta ka tafi Allah ya yafe maka amma mu da muka faɗi gaskiya sai aka ce to mu mu saurara sai mun je makomar mu a gurin Allah yace to wa alai waɗanda aka jinkirtar daga bayanin makomarsu su munafukai nan take ce ku tafi Allah ya yafe Allah ya yafe muku kuturi amma mu sai aka jinkirtar da al'amarin kaga mahallin shahid an samu fassara kuma fassara ingantacciya daga wannan sahabi wanda shi yana daga cikin fat din ayar a kansa take magana kaga kenan baka hada fassararsa da fassarar wanda zai zo ya fassara ta daga baya sabanin sa. to shi yasa yace lima shahaduhu min alqur'ani wal ahwal allati ikhtassu biha hakanan da yanayin da suka kibanta da ita su kadai ne alqur'anin ke sauka a cikin su da haka su kadai suka ga saukar alkur'ani su kadai suka ga abubuwan da suka faru har aka saukar da aya kamar kisa da na faru na ba ku ta kisar urwatu bin zubai yanzu yake ce umar mumini na aisha radiyallahu anha aini ina gafa inda Allah yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima yace ina ga nan ba wannan aya tana nuna dawasa sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wajibi bane saboda Allah cewa yi wanda ya aikin haji ko ya umara fala junaha alaihi babu laifi a kansa in ya tsawafa bihi ma ya dawafi da duk abin da aka ce babu laifi a kanka kai ya nuna cewa idan ba kai ba babu laifi kuma ga abin da Allah ya ce sai ta ce a ba haka ake nufi ba sai ta masa bayanin cewa abin da ya sa kaga aya ta zo a wannan siga na babu laifi a gare ku ku yi saboda abin da ya auku har aya ta sauka kaga wani abu ne wanda ba mai iya sani sai sabai su suka san abin da ya auku har ayar ta sauka kuma har ai zamana fasarar ayar ta ta'allaka ne ga masaniyar sababin saukar ayar ta ce lokacin da da can kafin zuwa musulunci akwai gumaka akwai gunki akan eh, safa ana kiran shi isaf akwai gunki akan marwa ana kiran shi na'ila sai ya kai ga duk wanda ya sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ya shafi waɗannan gumaka na tabarruki na bauta to yayin da musulunci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam kakkabe dukkan waɗannan gumaka sai zama ga safa amma babu gunki ga marwa ita ma babu gunki to da haka duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai wasu habai suna ɗan jin ɗari-ɗari suna ga kaman ai asalin safa da marwan ma saboda waɗannan gumakan ne da haka yanzu duk da ba gumakan ma sai suna ga kaman har yanzu dai ibadan nan ta jahiliya ta bautar gumaka ita ce a gudu sai suna ga kaman shi safa da marwa bai daga cikin al'amuran eh, a tauhidi abubuwa ne na shirka shine sai Allah ya saukar da wannan ayyace su sani safana marwa baya daga cikin abubuwan ibadar jahiliya da shirka asali ibada ce da Allah ya sanya ta daga baya ne mushrikai suka zo suka laƙa mata abubuwan shirka yanzu an kauda waɗannan abubuwan shirka da haka safana marwa ta koma yanda take da a matsayinta na sha'a'irin lahi yace to kaji abin da Allah ya saito saboda haka babu laifi akan ku ku cire wani damuwa da dardar da kuke ji a zuciyarku na sa'ayi tsakanin safa da marwa kaga wannan shine sababin saukar aya to kaga irin waɗannan abubuwa masaniya ga irin wannan babu waɗanda suke da shi sai sahabbai su ne suka keɓanta shine wali makhtassu wal ahwal allati ikhtassu biha yanayi da suka keɓanta da shi wa ma lahum min al fahmi at wal ilmi sahih haka na abin da suke da shi na fahimta cikakkiya da kuma ilimi ingantacce saboda sun dauko ilimi daga sa ta asali daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka ga iliminsu ya fi ilimin kowane mahaluki inganci saboda su suka ɗauko shi daga gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lasiya ma uhun eh, wal amale wal ilimin sahih ko kuna ku akwai amalin salih kuma oke to wanda suke da amalin salih shi ma ya yi ilimin sahi wal amali salih an gane ko wanda ba su da shi kuma laba asa an gane ilimin sahi da kuma aiki na kwarai aiki na kwarai sun fi dukkan al'umma aiki na kwarai kamar da suka fi su samun ilimi ingantacce la siyama ulama'uhum wa kubara'uhum musamman ma malumansu da kuma jagororinsu su kala immatul arba al-khulafa'ur rashidin wal a'immatul mahdiyyin kaman a'immatul arba'a abubakar wa umar wa usman wa ali hakanan sune al-khulafa'ur rashidun kuma sune al-a'immatul mahdiyyin an gane ko sune a'imma al-mahdiyyin shiryayyu da haka wannan kenan shi yasa wannan ruwaya tawa wa Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi dan Mas'ud saboda bai daga cikin kulafa'ul arba an gane ko to amma idan muka dauka a immatul mahdiyyin ana nufin shugabanni shiryayyu kaga duk samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ciki kaga bai wannan ma'ana an ce ka Abdullahi bin Mas'ud shi ma ya shiga an gane da haka dukkan ibarar ba ta da iskali na'am قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر جابر بن نوح قال أنبأنا, أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى المسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته ما لا يسي قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وانا شيني شغبان مفسرين wanda ya fi tafsiri mai girma kuma bina'an akan fassarar magabata sannan kuma yana kawo abubuwa da dama yana kawo irabi na kalmomi yana kawo ma'anar kalmomi ɗaiɗaiku yana kawo saɓanin akwale duk wani kauli da aka samu zai kawo kuma yana kawo shi tare da sanadinsa shi sa littafin su yake da muhimmancin gaske zama kuma masdari sosai kowane magana zai kawo kamar yadda muka ga ya kawo mana cewa ya ce haddasa na abu kuraibin inda ya fasara aya sai ya ce kamar yadda muka samo daga wani daga wani zuwa abdullahi dan abbas ya ce kaza sai dai da abin da ya fasara to wannan shine imam ibn jarir at-tabari imam al-mufassirin yana cewa haddathana abu kurayb abu kurayb ya ba mu labari qala anba'ana jabir bin nuh jabir dan nuh ya ba mu labari qala anba'ana al-a'mash a'mash ya ba mu labari shine sulaiman bin mihran ya ce eh, an abin daga abin an masuruk daga masuruk ne daga cikin tabi'ai fitacce kuma fitacce cikin ɗaliban abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu an ya ce ƙala abdullahi an samu ɗalibai na kufa suka ce ƙala abdullahi suna nufin abdullahi ɗan mas'ud ƙala abdullahi shi yasa ibnu taymiya ce ya'ni ibn Mas'udin yana nufin abdullahi dan mas'ud shine malamansu. abdullahi dan masud yana cewa wallazi la ilaha ghayruhu na rantse da Allah da babu abin bauta da gaskiya sai shi ma nazalat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fima ko fi man nazalat ya dangana da nusakh ko yace wallahi babu wata aya da ta sauka a cikin littafin Allah face ina sane cewa cikin wa ta sauka a sanadiyar wa aka saukar da ayar ko ku an fi ma nazalat a sanadiyar me aka saukar da aya nan dan haka sababin nuzulin na kowace aya da take da sababin nuzul ya ce wallahi ya san ga sababin da ya aya ta sauka sannan kuma har ila yau ya san wa aina nazalat kuma ya san a ina ta sauka kaga wannan yana nuna maka muhimmancinsa da ba da muhimmanci ga ilimi naku ya yake yayi ke a naku a to na zo kinar ga wannan abu ya ce wa fi ma wa aina nazalat da inda ta sauka kaga waɗannan masu wane babban makasudi babban makasudi shi ne ka san abin da ayata ke karantarwa sannan kuma ka san ma'anarta ka san aiki da ita wannan shi ne babban makasudi kamar yadda zo hadisin Abu Abdurrahman ya ce sahabbai suna ba su labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallam baya wuce karantar da su aya biyar biyar a watar wayar aya goma goma har sai sun san karatunta da fassararta da aiki da ita kaga nan bai ce har sai sun san inda aka saukar da ayar ba bai ce har sai sun san kan wa ayar ta sauka ba iyaka sun santa san ma'anarta kuma sun san aiki da ita waɗannan su ne muhimmai to amma idan ta kai ga hatta wurin da ayar ta sauka sai da aka sani kaga wannan yana nuna maka mai ƙara tantancewa da kuma rike abin da kyau domin rike abin da kyau shi zai sa har ka san kama iya tuno daga inda ayar ta sauka sannan ga wurin da ta sauka ga sababin da sa ta sauka duk wannan ƙari ne na ingantawa da kuma rikewa da kyau kamar yadda malaman hadisi ke faɗi idan aka rawaito hadisi wane sai ya rawaito hadisi a lokacin da suke tare da wane yana sanye da tufa iri kaza yana rike da abu kaza kaga duk wani yana ƙara nuna maka yadda ya tantance wannan labarin tunda makasudi ya faɗi labarin ba makasudi cewa yana rike da abu kaza ba a lokacin da ya bada hadisi ko makasudi yana sanye da tufafi iri kaza lokacin da ya bada hadisi a'a makasudi shine wannan hadisi amma idan har ya iya rike hatta tufar da yake sanye da ita da wani abu da yake rike da shi da wani abu da ya bujuro a lokacin duk ya iya rike su to kaga min babu aula zai rike wannan hadisin da muhimmanci wannan shine mahallin shahid da Abdullahi dan Mas'udi ya iya rike hatta inda aya ta sauka da kuma wanda aya ta sauka a gare su wanda ba su kai sanin ma'anar aya muhimmanci ba to ya kike zato ga rike ma'anar aya da kuma rike karatun aya wannan shi ne mahallin sha da ya kamata mu lura da shi a wannan wuri ya ce walau a'lamu makana ahadin kuma wallahi duk da wannan masaniya da Allah ya masa ta alkur'ani ta inda hatta wuraren da ayoyi suka soka ya sani hatta waɗanda ayoyi suka soka a sanadiyar ya sani duk da wannan masaniya da Allah ya masa ya ce wallahi da zan san wurin mutum guda wanda yake a bayan ƙasa ya san wani abu na alkur'ani wanda ban sani ba ya ce naluhul matsaya matuƙar abin hawa su ne matsaya jam'u matsiya an gane ko ce matuƙar abin hawa na kaiwa gare shi ya ce wallahi la'akidu kaga wanda ya nuna cewa ilimin shine a gabansu kuma ya nuna cewa mutum bai wadatuwa da abin da yake shi haka wanda ya kai ga wannan ilimi na abdullahi dan mas'ud sai kaga kamar ya riga wadatu to me zai ne ba ya ɗaukar adu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga farko har ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa ya ce duk mai son ya karanta alƙur'ani madarasa kamar yadda aka saukar yanzu ya karanta karatun abdullahi bin mas'ud manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo na ya kira shi ya ce taho ka karanta mun alƙur'ani ya ce ya rasulullahi in karanta maka alkurani bayan kai aka saukar ma ya ce ina so in ji shi daga wani ya karanta manzo sallallahu alaihi wasallam alkurani kaga duk wannan ya nuna maka yanayi da yake ciki wanda zai sa ya san alkur'ani da kyau amma duk da haka wannan ilimi da ya tara na alkur'ani bai sa ya ji cewa ya riga ya gama da alkur'ani ba bai sa ya ji cewa babu wanda ya isa in je in nemo wani abu na alkur'ani a gurinsa ba sai ce wallahi da na san wani mutum guda a bayan kasa ya san wani abu na alkur'ani wanda ban sani ba matukar abin hawa na kaiwa gare shi wallahi la ataituhu huda na zo masa na dauki wannan ilimi wannan ke ne ce wa qala al-a'mash wa qala al-a'mash wa qala al-a'mash aidan عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن yace wa qala al-amash amash yace an abi dhu an abi wa'il daga abu wa'il an abi ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala yace kana ar-rajulu daga cikin ya kasance idza ta'allama 10 ayatin dan ya dauki aya goma لم يتجاوز لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن bihinna har sai ya san ma'anoninsu da kuma aiki da su kamar da zuwa hadisin Abu Abdurrahman Sulan ba sa wuce aya daukan aya goma kuma aya goma nan za su koyi karatunta za su san ma'anoninsu sannan kuma aikin da suke nufi a yi duk za su yi kafin su dora zuwa aya gaba na lokaci yayi to shi ke lokaci ya za mu tashi alhaburu shi ne ibn abbas daga cikin fitattun yana kawo mana fitattun masu tafsiri daga cikin sahabbai kafin ya zai kawo mana na cikin tabi'ai alhamdulillah rabbil alamin za mu tsaya nan sai Allah kai mu sati mai zuwa bi iznillahi za mu dora insha Allah kamar da muke gani mu ta san makammala littafin kuma mun riga mun yi bayanin littafin da za a dora bayan sa insha Allah shi ne za mu shiga tafsiri a aikace ma'ana tafsirin za mu shiga gadan gadan maganin da waɗannan abubuwa ke tahowa insha Allah alhamdulillah to akwai karatunmu na karshen wata insha Allah yau za a yi da yau da gobe karatun da muke na asmul qur'an da kuma dabtul qur'an alhamdulillah rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم. التسهيل لأمور